su kansu wanda suka fito su za su taimaka wa jami'an tsaron wajen ba su bayanan yaya cikin dajin yake hmm. yaya ake samun makamai yaya ake samun altahe yaya ake samun eh, shige da fitan eh, agogon abinci da sauransu da ake kira logistics tattaunawa kenan tsakanin nura ado suleiman da kuma shugaban kungiyar fulani makiyata miyati allah baba usman ingasarma rfi yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan muhimmancin jagorar yadda za a aiwatar da koyar da karatu da kuma ka'idojin da za a bi don ganin an koyar da yara karatu tun a matakin farko a Najeriya. A ranar 16 ga watan Janairun da ya wuce ne aka kaddamar da wannan tsari. To kome wannan tsari ya kunsa a matsayin shimfiɗa Ga Dr. Bilyaminu Bello Inuwa daga tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero ta Kano da ke tarayyar Najeriya. Na ɗaya shine a samu manhaja ta kowace yare da za a koyar da karatu. Na biyu a samu cikakken lokaci na koyar da karatu a cikin timetable ya zamanto kullum kwaso biyar a sati na uku ya zamanto akwai wani tsari a makaranta wadda zai ba ma yara su yi karatu da kansu kato su dinga practice kenan na hudu shine a tabbatar da cewa kowane yaro a kowace aji a matakin na farko yana da littafi ingantacce wadda take koyar da karatu da zai rika amfani da shi na biyar ya zamanto an yi training wa malamai an musu horo akan yadda ake koyar da karatu ba wai kowane irin training ba na shida shine ya zamanto akwai abin da ake kira standard wato akwai tsari da zai nuna cewa kowane malami ya san ga adadin yawan haruffa da yaro ya kamata ya karanta a ƙarshen kowane mataki na karatu na bakwai ya zamanto a mahukunta masu ruwa da tsakiya kan harkan ilimi daga ƙasa da jiha da local gamma da ma community su ringa zuwa suna binciken me ke faruwa a cikin makaranta kullum a ah, na takwas ya zamanto akwai wani tsari da za a rika samun iyaye domin su dinga tallafa wa 'ya'yansu domin su inganta karatu. a ah, na tara ya zamanto shugabannin makarantu da jagororin ah, gudanar da makarantu a yi musu horo ta yadda za su tabbatar da cewa karatu yana faru a cikin makaranta na goma a samu kyakkyawar tsari da za a rage adadin yawan yaran da ba su zuwa makaranta waɗannan su ne commitment guda goma da wannan jadawali ke manhaja yake magana masana dai na ganin daga cikin abubuwan da suka sanya aka kaddamar da wannan tsari a ƙasar akwai fargabar durƙushewar harkokin ilimi sakamakon matsaloli da dama da suke faruwa a cikin makarantu wanda binciken ƙwararru ya tabbatar da cewa irin waɗannan matsaloli sun faro daga tushe ne domin wata ƙididdiga ta nuna cewa a cikin yara ɗari tamanin ba sa iya karanta ko da kalma ɗaya a tsakanin aji ɗaya zuwa uku na firamare a cewar dr bilyamini bello inuwa wannan matsala ba ga iya matakin firamare ta tsaya ba ta dangana har ga jami'a mu a matsayinmu na malaman jami'a muna fama da irin wayannan matsalolin idan ka lura akwai yara da yawa da zaka ga sun zo jami'a har mataki na jami'a amma wasu zaka ga ba su da wannan habit na son yin karatu da sha'awan yin karatu sai zamanto yara suna karatu ne kawai domin su ci jarabawa amma wannan kwaɗayi da sha'awan yin karatun da shauƙi na son yin karatun bai shiga cikin rayuwarsu ya yi tasiri kamar yadda yake a da baya ba idan ana magana a kan koyon karatu ba wai abu ba ne wanda yaran kawai za su wayi gari su ga sun iya a'a abu ne wanda malami sai ya zaunar da yara ya koya musu yadda za su iya karatu bayan haka ya zamanto malami yana da abubuwan da za su taimaka masa wajen gudanar da haka. bayan nan ya zamanto kwai isasshen lokaci da yaro zai yi practice da shauransu akwai kuma iyaye da za su taimaka musu wajen su yi akwai abubuwa da suka shafi na dokoki akan shi yin karatun akwai shi karan kansa malami a yi masa training da yadda zai koyar da karatun akwai shi karan kansa yadda malami zai fahimci yara mataki na kaza ga yadda za su yi karatu ga tsarin da za a bi a koya musu karatu ga kuma abin da ake so su koyi karatu a kai ya zamanto su iyaye suna da gudumawa da za su bayar wa yara a gida su ma yaran akwai ayyukan da ya kamata su yi akwai littafai ba wai kowane irin littafi ba littafin da an yi shi ne domin a koyar da karatu kuma yana da tsare-tsaren da za su tabbatar da yara sun iya karatun so akwai abubuwa da yawa wanda idan muka lura tsaya a mai da hankali sosai a kai ba kafin zuwan wayannan project karkashin gwamnatin amurka da suka taimaka wa garuruwa da dama da kuma kamar wasu daga united nations da suka taimaka wa garuruwa da dama domin a inganta karatun babu shakka kwararru a fannin na ilimi sun tabbatar da cewa wannan tsari yana da matukar muhimmanci kuma zai iya zama mafita ga matsalolin da suka kunno kai a bangaren ilimi a Najeriya. Dr. Idris Salisu Rogo daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero da ke Kano na da wannan ra'ayi. to wannan al'amari tuntuna abin da muke bukata kenan a najeriya a bangaren ilimi babban abin da yake ci mana tuwa kwarya a tsarin ilimi nigerians ba su da rijin culture kamar yadda wani masani yake cewa idan kana so ka boyewa wato yan afirka wani abu mai mahimmanci to ka rasa rubuta shi a littafi research kwanaki da aka yi an gano cewa al'ummar arewacin najeriya da al'ummar najeriya gaba daya sun fi mai da hankali akan saurare wato abubuwa da suka ji na rediyo fiye da abubuwan da suke karantawa yawa za ka ga reading culture kullum raguwa yake kuma daga cikin abin da yake jawo matsala ta wannan reading culture wato wani yanayi na mutum ya saba da karatu shine tun farko ba a gina yara akan wannan tsarin ba saboda haka idan har kana son ka, ka amfani al'umma to dole ka sa musu yanayi na son su yi karatu kuma san a yi karatu ba wai kawai a yi karatu a ci jarabawa ba san a yi karatu ɗabi'a ce wanda wannan ɗabi'ar kuma koyanta ake mu kuma a makarantunmu gaba ɗaya tsarin ilimin an mai da shi kaman kawai bugun wannan wasan da ake kira table tennis to wannan national reading framework da aka samar da shi a karkashin jagorancin professor Salisu Shehu to lallai abu ne mai kyau wanda wannan abin zai sa su kansu malaman a koya musu yadda za su koyar da ɗalibai yadda za su koyi karatu saboda haka shi kanshi malami yanzu a matakin da muke ciki ba shi da reading culture ba zai je karanta ya bincike kafin ya zo aji ba idan kuma ya zo aji bai san yadda zai koyar da ɗalibai su kuma su iya karatun yadda ya kamata ba saboda haka shi wannan national reading framework din shi wannan zai koya wa malami za a sa shi ne a cikin curriculum wato a manhajar ilimi daki daki matakai matakai da za ka bi wajen koyan karatu kuma ka sa wa ɗalibi ya koyi karatu kuma ya so karatu ya mai da karatu ɗabi'arsa wannan shine abin da ake bukata gaba ɗaya daga cikin wannan national reading framework din wanda kuma an tsara shi masana sun zauna sun tsara shi an bi shi daki daki phase 1 phase 2 phase 3 wanda kowane wani mataki akwai abin da ake so akwai learning objective da ake so ɗalibi ya koya kafin ya je mataki na gaba Tuni dai malaman makarantu suka fara bayyana gamsuwarsu da wannan tsari a matsayin abin da zai farfado da bangaren ilimi a Najeriya. Eh, wannan tsari zai taimaka sosai matuka wajen ƙara reading culture ko reading habit na ɗalibanmu a wannan tsari da ake ciki. So amma bayan haka ma akwai abin da yake mafi muhimmanci da ya kamata ga hukumomi su lura shine fashion na su yaran. Ya kamata a riƙa gane menene ma hadafinsu a fara nusar da su abin da suka yi kamata da su yi ko kuma suke so to wannan zai ƙara taimakawa wajen su samu wannan tsari na reading habit shi wannan shiri na national reading framework and guidelines gaskiya a fahimta ta sana kuma da na gamsu da yanayin tsarin gaskiya inda za a aiwatar da shi a najeriya gaskiya zai haɓaka sana kuma zai bunƙasawa yara wajen samun reading culture domin gaskiya abin da aka rasa kenan shi sa za ka ga ba iya primary school ba ko jina ko kuma secondary school hatta makarantu na gaba da waɗannan makarantu ana samun waɗannan matsaloli za ka samu ɗalibi allah a halin da ke ciki yanzu wani mahaɗan jami'a za ka same shi ba zai iya maka kyakkyawan karatu ba domin me ya yi lakin na ridin kalca shi kuma ridin kalca shi ke taimakawa mutum ne wajen sanin abubuwa sannan kuma da yanayin karatu wanda zai taimaka ya abubuwa a academically sai zamanto mai su zaman so so correct idan mutum ba zai iya karatu ba ta kai zai iya mai rubutu ta za a iya masa bayani ma kai fahimta ma gaba ki to shi kuma wannan karatu da mutum yake.